assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a sha hudu ga watan rajab hijar manzan allah sallallahu alaihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan Afril. shekara ta shida wannan shine kasan na hamsin da 55 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin batun min tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalil husayn radiyallahu anhu sanata ihida wa 60 hijriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kai tsaye idan yan uwa ba su manta ba malin yana an karar da mu irin matsalolin da a yau ustazai suka samu kansa a ciki wannan matsala abin da kai ce a ce ga ruwaya wacce ta tabbata ta inganta mutumin da yake takaman ilimi yake takaman ya taka mataki na malanta sai ya kauce ma abin da ya tabbata da isnadi ingantacce daga malaman farko ya dauki abin da bai tabbata ba kanzan kore gini kuma ya rika yada cikin al'ummar musulmi akwai hadari a cikin wannan domin da malai yake mana bayani akan yadda aka yi aka zaɓi sayyidina usman da yadda sayyidina umar ya bar wasici ga mutum shida akwai ruwayan da al'imamul bukhari ya kawo mun ji wannan ruwayan tsab don allah jama'a wani dalili ne Ya sa waɗannan matasan malamai da suke rubuta tarihi a yau suka kauce mu wancan ruwaya na bukhari sai suka tafi suna lalibi har suka tono ruwayan ƙarya na abu mihnaf lord ibn yahaya alhalik shi wannan abu mihnaf cikakken takadari ne makareci kuma ɗan shi'a ne ya shahara wajen cin mutuncin sabon annabi da kawo kowace irin ruwaya da za ta zubar musu da mutunci wannan shine aikin abu mikhnaf shine mala ce to bar ma ya koro mana yanda ruwayan take wanda al-imam at-tabari ya kawo a cikin littafin shi na tarih ta hanyar abu mikhnaf din a inda in ba kuma ta ba karatun da ya gabata mun rikabi muna yan tono tone mu ma a cikin nashi ruwaya don mu tona asirin abin da ya ne domin batanci ga sahabbai an fahimta to mun tafi har inda muka ji wai sanda sayyidina umar ya zo rasuwa ai ya kira talha abu talatul ansari mun ji ya gaya mashi wata magana kuma ya kira Makdad dan aswad shi ma ya gaya mashi wata magana ai mun karanta maganganun a karatun da suka gabata haka ne yanzu idan mai hankali ya karanta waɗancan maganganu duka sai ce o'o oh, oh, yanzu shi umar ɗin nan yana shirin barin lahira yana shirin barin duniya zai tafi lahira kuma yake kukkulla wannan kulle-kulle zai bar ma waɗanda suke raye fitina a ce a kashe wani a kashe wani a kashe wani kun gani kun wani da su wani ba sai abu kaza ba ko ku yi masa kaza to sai in ka yadda da wannan maganar. shikenan an yi nasara a kanka shikenan ka da abin da za ka ci sai a zuwa ce to yanzu tsakani da Allah wannan shugaba ne wanda zai yi haka madadin kai ka ga wuta za ta taso kai kokarin kwantar da ita ka kashe ta kuma kai ne za ka zama mai kara mata man da za ta tashi kuna fahimtar wannan wannan duniyan hankali zai iya fahimtar wannan ko daga daidai nan aka tsaya wannan ruwayan ƙarya ce to wannan abu mikina bai tsaya wajen waɗannan 'yan ƙirƙire-ƙirƙire shi domin ɓatanci ga magabata ba sai ce Waƙala ƙala li wai sai da na umar sai kira suhaibu bunu sinan arroni wanda dama menene mukamin suhaibu da umar ya bashi cewa ya aiki ai mun san aikin da aka ba shi mai aikin shi shi ne liman su kuma waɗancan su je su zaɓi shugaba a cikinsu wannan ya tabbata haka umar ya naɗa haka kuma yake ma a cikin ruwayan bukhari dama su abinda suke halatu amalun salih wa akharu a haka suke sai su ɗauko mai kyau sai su cuɗa da mara kyau sai su gurɓata shi idan ba ka da rariyan tantancewa da tacewa shi ke nan ai ka zama sassauƙa dabban farauta a hannunsu shi ke nan kawai su farauce ka ana fahimtar wannan da kyau allah ya ce maki mu ya ce sallibin nafi talatata ayyami kai su haibu ka rika jagorantar sallah amma fa na tsawon kwana uku ne idan aka binne ni aka dawo wato kai abin da za ka yi kai su suhaib adkhil aliyin ka jawo ali wa usman wa zubair wa sa'adan wa abdurrahman bin auf wa talha ka shigo da su cikin masallaci in kadima mun gano wannan idan talha ya dawo sai a shigo da shi kakkumanta a baya an ce mana talha baya nan kuma an ce ya kamata a je a nemo shi ai ba ma zai ki zuwa ba in ma an nemo shi din kun tuna ai akwai wata binnin ya ce za mu zo za mu tono ta kwa bata a wallahi sai mun tono ta kuma ba za ta a tono ta ba sai mun je can wajen yakin Sifin da jamal hmm, wannan yakin Sifin da jamal bai kamata a ce wani musulmi ahalus sunna da ke kasan nan a ce bai zauna an gaya mai ya aka yi wannan abin ba domin idan allah ya maka arziki ka fahimci me ya faru a wannan waje fahimta kyakkyawa ka sa abin da zai taimake ka ne ka kama makogoran shi'a ne ka riƙe gam da wasasshiyar wukanka a hannu mai rage siyanka kawai wallahi al'azim shi yasa ba daga kafa in mun zo wajen nan duk abin da ya kamata a faɗa ku ji za a gaya muku don ku sani an fahimci wannan sai dai kawai za a ce muku lokacin da aka zo jamal sai a shirya karere a faɗi a wuce wai shi jamal ɗin nan wai baya nan ne yana nan a so a yi bayanin shi me ya faru kuma me ya haifar da aka yi jamal tabbas an yi jamal amma shi a ƙarya suke yi Allah ya tsare mana imanin wa akhdir abdurrahman ibn umar aka ce masu haibu in ka shigo da waɗannan to sai ka shigo da abdurrahman dan umar a cikinsu abdullahi dan umar a cikinsu wala shay'a lahu min al'amri amma fa shi bai da ta cewa bai da ƙura'a na ya zaɓa ko ya zaɓe kun gano wannan da kyau ku wannan umar lallai ya faɗi in za a yi zaman fitar da shugaba abdullahi ɗan umar ya zama yana ciki iyakan abin da ya faɗi kenan kuma ya ce bai da ta cewa wannan gaskiya ne amma za ku ji ƙaryen da aka jona a ciki kuma in ba koya maka mustalahu tarih yadda ake tace tarihi aka yi ba to kai ma za ka buƙaci fa idan ɗan shi'a ya huro maka gobansu wala sai an tace ka kai ma ba ka ba an samu matsala to shi kenan sai ke cewa laisa lahu min al'amr ai in ma abdullahi dan umar ya shigo ku sani bai da ta cewa a ciki kwata-kwata wa qum ala ru'usihim kai su haibu sanda suka zauna za su zaɓi shugaba a cikinsu to ka zama kana tsaye a kansu su suna zaune kai kana tsaye fa'inij ta ma'a hamsatun idan mutum biyar daga cikin shida bakinsu ya haɗu waradu rajulan suka amince da mutum ɗaya a cikinsu wa aba wahidun mutum ɗaya daga ciki ya hau kujerar naƙi kun gane da ra'asahu ka sa kobi ka talla kan shi ka datsa kan shi ka raba shi biyu yanzu idan aka haɗu duka sai ali ya ce a'a kenan umar ya ba su haibu dama ya tsara kanwa idan usman ne in abdurrahman ne in ma kowaye haka yanzu hankalin mai hankali na tsatsi zai yadda da cewa sai da na umar zai ba da izini a kashe sahabin annabi ku zo mu ci a wadda ribin ra'asa ko kuma ka tsara wuyan shi kan ya faɗi bisaifi da takobi kenan za su zauna suna zaben shugaba amma kowa yana tsoro an gane dole inda baki ya karkata kai ma kai marmaza ka karkato sau daga hauni nan mai takobi a tsaye a kanka an fahimta wannan abin ko ana so a nuna maka a ce to da ma suka tattaro suka zaɓi ma usman ɗin ai ba sun zaɓe shi don ya cancanta ba a tsorace suka yi zaɓe domin suna tsoron kisa amma ga wanda ya dace nan jama kuna fahimtar makircin da aka shirya ku to ina son ku fahimta in kana sauraron koda daidai da labarun duniya wanda yake a bbc ko voa ko faransa ko muryan jamus ko ina ne ya zama kana sauraron labaran da suke bayarwa da kunni ne na basira karka da kunninka ne kawai ke ji zuciyanka ta rika maka tuntuntunin gasken abin da yake faɗi akwai abin da za a faɗi kai da jin shi kai kasan ƙarya ne idan ƙwaƙwalwanka ba ta iya maka wannan lissafin to za a waye gari kana zaune da al'umman da ka yi da su sama da shekara 20-30 baya yau kawai sai mutum ya yi tsalle ya hauro katanganku ya faru tsakiyanku sai fitar muku da maganan da za ta yi muku illa yan sabai sun zauna sama da shekara 23 tare da annabi a musulunci sun zauna da shi shekara 40 kafin musulunci ya san gaskiyansu sun san gaskiyanshi yau abu mihnab ya hauro mana katangan musulunci ya shigo yana son ya keta sahunmu kuma shi kenan kawai sau da mutanenmu kawai a ji daɗin labari kawai shi kenan an ji bayani sau da shi mara kunya ne ya iya zagin manya shi kenan kawai sai a karɓa ba tare da wani taciwa da tantancewa ba kai a hankalinka ma ka yi da akwai karya a daidai nan wajen haka ne to shi kenan ba za mu tsaya nan ba sai mu ce wa inin tafaka arba'atun wai umar ya ce idan mutum hudu kansu ya haɗu faradu rajulan minhum suka yadda mutum ɗaya ya zama shugaba a cikinsu eh wa'abas na na tani sai bi suka ƙi haɗu suka yadda fa'aba isnan bi suka ce a mu ba mu yadda ba tuwai sai aka ce umar ya ce fadarib ru'usahuma ka kawunansu ba za ce a kashe ɗaya yau nawa za kashe yanzu idan sauran suka yadda da sayyidina usman da sayyidina ali sai ba su yadda ba to kenan kai ka yadda a ce umar ya ce a tsara kansu eh sarkan manzan allah jinin manzan allah yan aljanna wanda hmm, Allah ya kiyaye fa in radiya thalathatun rajulan minhu in mutum uku suka ware suka fidda ɗaya daga cikin su hmm wa thalathatun rajulan minhum uku suka ware suka fitar da ɗaya daga cikinsu kun ga yanzu guda hudu ba sa takara eh guda biyu ba su ne asalin 'yan takara kuma kaman abin da ya fara a suran ƙarshe kenan dan da aka zo aka zauna da talha da zubairu dawa hmm? da sa'ad sun janye takararsu sai aka bar mutum nawa usman ali da Abdulrahman sai Abdulrahman ya nemi ya zama shugaban hukumar zaɓe ga yanzu shi ma ya cire kanshi saura mutum nawa in kun da wannan tsoron da abu mihna ya shiryo karya a cikinta idan ukunan suka ware ukunan suka ware nan ukunan sai suka zaɓi ɗaya cikinsu kun ga biyu sun fita takara kenan saura nawa ɗaya nan ma cikin uku sai biyu suka fita takara saura nawa Ɗaya. yanzu yan takara sun zama guda biyu alidawa da usman dubar ku ji abin da ya kawo hatta wancan abin arzikin da sahabbai suka yi na janya takara suka fitar da mutum biyu ƙarshe aka fitar da mutum ɗaya za ka ji makirshin da abu mihnaf ya shirya anan kai karka zama dankalin fa kawai mutane su suna baka labari kawai shi kenan ka ce to tun da an faɗawa kai ka san maganar mutane ko yana da muhimmanci kai za su kai ka jahannama su baro ka Allah ya kiyaye to sai ce wayan haka ya faru fa mu abdullahi ibn umar to sai su jawo abdullahi dan umar ya zama alkali a kansu bayan ɗaza an ce bai da ta cewa yau kuma bayan ta cewa ma shine ya zama mai alkali fa ayyul fariqaini hukima lahu to duk ɓangaren biyin da abdullahi dan umar yayi masa zaba ya jefa masu qura'a falyaktaru rajulan minhum to ɗaya daga ciki sai a zaɓe shi a ciki waɗannan guda uku da waɗannan guda uku kun sun yi saɓani ko sai abdullahi dan umar sai ce waɗannan ne ke kan daidai to waɗannan guda uku lalle su fitar da mutum ɗaya a cikinsu kuma waɗannan uku dole su koma su mara masu baya kina waɗannan guda ukun fa ba su da ƙura'a kenan yanzu sun zama 'yan bin baya kawai kuna fahimtar wannan inda abdullahi ɗan umar ya zaɓa to su ukun ne yanzu ke da tikitin zaɓe da za su zaɓa ɗaya a cikinsu waɗannan ukun da bai zaɓe su ba to su an janye masu damansu sai dai su bi kuma bi dole a bisa wannan magana na abu mirnaf Allah kyauta fa illam yardaw bi hukmi Abdullahi ibn Umar idan suka kiyarda da hukuncin da Abdullahi dan Umar zai musu fa kunu ma'alladina fihim Abdurrahman ibn Auf to ku zama bangaren da suke tare da Abdurrahman dan Auf yanzu idan Abdullahi dan Umar ya zaba nan aka kiyarda ku sai ku duba Abdurrahman dan Auf a wani bangare yake sai ga bangaren da yake can ku to ku shiga wannan bangaren kaga yanzu in kuka tsaya kuka kalli wannan magana da kyau sai a ce kaman sai da na umar ya ba su da hannun dama ya anshe da hannun hagu yanzu an zaɓe su su zaɓi shugaba amma kuma ana masa zaɓe da wayo kuna gane wannan da kyau ku sai ce zaɓen ma na kana yi ka shi ya zaɓi wanda yake so din yanda za ya ci mutunci an buɗe wata ƙofa babba wanda cin mutunci zai biyo a guje ya shige kuna fahimtar wannan? to sai ke cewa idan kuka zaɓi ɓangaren da abdurrahman ɗan auf yake to kun ga sauran mutu uku suka rage kenan ko sai ce waktulul baƙina sauran da suka rage kawo kashe su in ragibu an majitama alaihin nas in suka hau kujerar naƙi suna nan a ra'ayinsu suka ƙibin abincin da mutane suka zaɓa to ku kashe su wannan ka karanta tarihu tabari a jiz'i na uku shafi na 292 malam khamis ya ce kultu hazihin riwayatu abi mihnaf? wannan ita ce ruwayan abu mikhnaf wa fiha mukhalafatun zahira lirriwayati sahiha a fili yake wannan ruwayan ta saɓa ma ruwaya ingantaciya. allati akhraja al-bukhari wanda al-imam bukhari ya fitar summa fiha ziyadatun munkara sannan a ciki akwai ƙare-ƙare masu illa masu muni na ɓatanci da kuma cin mutuncin mutanen kirki minha ba ce daga ciki istibahatu umar dima aman kala huwa anhu in kun lura a ciki kamar ya halattar da jinin wanda shi umar da kanshi ya ba da shaida a kansu cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata wa huwa anhum radin cewa annabi ya kwanta ya rasu ya yadda da su kai kuma umar ka ce a kashe su an gane wannan da kyau ko wannan zai yi wannan ya tabbata kuna cewa ruwayan ta tabbata ɗan shi a sai ce to ba mun gaya muku ba dama shi umar ɗin ya zo ne ya sa a karkashe mutane abin da ya sa na tsaya na bi gaba bayan gaba gaba bayan gaba na gaya muku illoli eh, ta wannan ruwayan dan na san mala alhamis ba duka ya biya tattattu ba ɗan kaɗan ya faɗi kawai sai ya ba sauran wanda ina da yaƙini kasanto mu mu dukkanin masu hankali ne hankalinmu ya kama kuma ya gamsu kuma ya fahimci mugun nufin wannan ɗan shi'a na waɗannan ƙare-ƙare da kawo wannan muguwar ruwaya ya dirmushe ruwaya ta ƙwarai ya kawo wannan hayaniyar kama shi ne malam khamis suke cewa kai can malaman tarihi na wannan zamani sai suka kauce ma ruwayan gaskiya suka koma ƙanzan kuregi jama'ar annabi yanzu ba haka mutanenmu suke rayuwa ba Ya gaskiya ƙiri da muzu muna ji muna ganin ta sai mu batta sau daga inda za mu je mu zauna can a dinga zubo mana ƙarere da ɓatanci sai mu fi jin daɗin wannan saboda kawai muna da wasu ibadu na banza da muka yi muka tara muka tara muka kosa a kona mana eh mana ibadu na banza za ka zama daga cikin fallasa ranar kiyama ka yi sallah ka yi azumi ka bi iyaye ka kyautata ka yi katun ƙur'ani ka komi ya yi aje ka tsuguna inda za a zagi musulmi a cinaman shi ranar kiyama sai a ɗibi waɗancan ibadun da suka yi buhu biyu buhu uku a bashi yana kwance gida bai aikin fari ba kawai sai dai ga buhunan lada suna zuwa daga gare ka haka sadda duk wanda ya miƙe yana sai zagi mutane ci mutuncin su nan take wace kai malin da Allah ka bari ga mana abin da zai amfanar da mu duniya da lahira Allah bai halicce mu don wannan ba an gane mali haza khuliqna mu ba halicce mu don irin wannan bacinci da zagin musulmi ba da zargi yanzu irin waɗannan zarge-zargen duk wanda ka ɗaga shi ka kai shi unguwansu ka ce kana neman cikakken bayani a kan shi Allah kaɗai sa abin da za ka ci haka ne in kaga an yi shiru ko to bai da wata daraja ce ko yana da darajan bata bayyana ba an gani. amma a ce yana da kuɗi ko wani basarake ne ko wani ɗan siyasa ne uwa uba a yau sarakan bakin jini ko malami ne wai allah ya kiyaye kwallantana ga malami yana ɗan shanawa <laughs> an bisa a ga malami riga daban wando daban ya fito hankalin shi tashi gefen abdun shi ya yaki kuma da ya fito sai da ya ware mutum uku a masallaci na ce ban yi cefa ne ba a taimaka mu isa ce a wannan malamin Allah ne malamin Allah ne amma idan aka waye gari ba ruwan shi da kowa yana rayuwa hankalin shi kwance sai a ce ai na wannan sun ja kaya <laughs> yake da ɗan ibadin da ka yi sati uku gaba ɗaya sai a tara mala iji lahira ga nashi a aji ga naku ya haɗa kaga lissafi ya yi cipki Allah ya kiyaye sa mutum na zuwa ya zaunar da ku ya fara muku ƙarere kan mutane ku ce kai mali ha za hulikina ba halice mu don wannan ba mu an halice mu ne ƙur'ani ce wa ma halaktul jinna wal insa illa wannan bai ciki inda yana ciki da annabi ya zo mana da shi Allah ce makaman subhanallah kaifa yastahillu umaru radiyallahu anhu riqaba ulaika sahaba al'ajilla ta yaya ta kaka kuma dan me za a ce sayyidina umar ya halattar da jinin waɗannan sahabbai masu madaukakiyar daraja usman kuji ali talha zubair abdurrahman bin auf sa'ad bin abi waqqas umar ya halatar da jinin waɗannan shi suhaibu ya kai darajarsu ne a ce wai suhaibu ne zai ci mutuncinsu Shi Ako su ne suke halattar da na ƙasa ya taɓa mutuncin na sama a musulunci ba wannan na gaba na gaba ne na sama na sama ne har abada ba inda musulunci ya haɗa kafaɗa da kafaɗa da wanda yake gaba da wanda yake ba ba a taba wannan ba qur'ani sai da ya fito karara ma yace la yastawi minkum ba ɗaya kuke ba sam idan aka samu rashin fahimta tsakanin sahabi na sama da sahabi na ƙasa sai annabi ya ce kai lata subbu a sahabi shi wancan ba sahabin shi bane ana sa a gaya ma wancan matsayin shi yaro tsaya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya bude ka amma waɗannan gyauran 'yan shi'a ko ko wanda aka yi mabarbaran tunani irin na shi'a suka zama kauci na khawarij sai su samu 'yan ƙanana 'yan tara gwatsa sai su kalli mutumin da addinin da yake in aka ware shekarun addinin shi kadai ya girma shekarunsa a rayuwa ba ba shekarun shi a duniya ba shekarun da ya yi na addini ya girma rayuwansa duka a duniya sai ce ci mutuncin shi sai ga jahili da bai san hukuncin tsarki da dama ake ko da hagu in ka ce kawo ayan alkur'ani ko hadisi a bisa fahimtar magabata sai da kai shi jahannama sai ya samu mahadacin alkur'ani ya tsaye shi an cubanka an cubanka an cubanka a ina ke irin wannan abubuwa addinin musulunci ya eh, jama addinin musulunci kuma wannan abin waya ce waya karɓe shi kuma a yadda da wannan a musulunci na rantse da alkur'ani ba dai addinin da Allah ya kwa annabu Muhammadu ba sai dai addinin su Abu Za ka zo ka ji a sanda za mu zo ta gaba a karatun nan in iska irin waɗannan aka ji aka ɗibo 'yan daba wanda sun kare rayuwarsu sun zubar da jinin musulmi sun ci haram sun ci haƙƙin mutane wai yawa ka ɗauko sa ce ku ne kuka san manhaji ku ne kuka san addini wai ku zo za ku yi ma addini aiki wai sai na usman ya canza sauraka jinin shi ya halatta suka be shi har gida yana karatun alkur'ani suka yanka shi sarkin manzan Allah ne ba ina ganin diyin da in wane yana da mutunci a wajen ka aka ce wane sirikin shi ne ya kamata ka kimanta shi Hawari suke cin mutuncin sirikin wanda suke da awon mai mutunci ne a cikinsu ku zama da homai ku rika auna ilimi kuna kallon waƙewar amri ya al'amarinku yake ga kasantuwa in waɗancan na zamanin da suka rayu a farin zamani suka zama khawarij na zamanin ku sun ɗauki aiki irin nasu to su kuma ya sunansu eh ya sunansu su ba khawarij ba ne? Karin ba ku labari sai ku haɗa abu su waɗancan khawarijawa sun rayu a farin ƙarni su kuma waɗannan khawarijawa sun rayu a baƙin ƙarni da Allah in ma za a ware jawa nagar a ciki wani za a zaba wannan daudi ne aka yi mai wa'azi aka yi mai wa'azi ya daina daudanci yake aka ce wallahi annabi ya tsine maka albarka akan wannan abin da kake sai ya iwe ya tafi hannu ya ce na gode ma Allah da ya zama muhammada rasulullahi ne ya tsi neman albarka ba wani ɗan iska ba wai shi yanzu ya samu daraja ne tsinuwan da gawa take <laughs> shi ya rasulullahi ne ya tsi neman albarka ya gudi ma Allah ba wani ne cikin shedanin garin nan ne ya tsine Ka ga tsinuwan ta can tafi tsarki a wajen shi shashasha gara wannan limamin mai cin haram ya tsine maka albarka wanda idan tsinuwan ta sama za ta tafi wajen allah je magi ya cinye ta ka zauna lafiya amma ita na manzan allah malaku ke ɗaukanta hmm. shine sai ke cewa fahada yuzhiru laka wannan zai bayyana maka ƙarara kadhiba hadhihi riwaya ƙaryen wannan riwayar summa man sayyajra'u ala at-tanfis eh wa hal sayatraku yanzu misali kenan mutum yana da ra'ayi yana da tunanin abin da ya kamata waye cikin zai karfin halin zattar da abin da yake ganin shine daidai kuma waye zai karfin halin dannewa ya shiru yanzu fa in ɗaya ya ce wani to dole sai ta bi sai ta bi sai ta bi saboda suna tsoron me kisa wannan ba daidai ba ne kina cikin wannan bayanin sai mun tsaya mun tantance abin da ake kawo mana to barin gaya ko ta magana da na dade ina faɗi mutane sun kasa ganewa yanzu ita wannan ruwayan na ƙarya da ibraniyanci aka rubuta ta ko da farasanci da faransanci ko da turanci da me sai yaro sai je kawai dan ya dan je ya dan iya ta da bakin shi sai ya kwaso muku wannan sai ku kuma sai ku zo sai ku taru sai ta biya muku yana fassara muku ta ce kaji mai tsage gaskiya malam malami na ji sai ci wannan ba daidai bane sai ce wai ya ga matashi ya taso wai yana mai hasada <laughs> mun gani yanzu waɗancan da ke cewa matasa sun taso ana masa hasada malamai ne tsakanin da Allah malami malami ke gane shi koko jahili ne ke gara malami barin buga muku misali mafi yawancin ku 'yan makaranta ne in ka tashi ka rubuta project ɗinka 'yan ajinku ne da ke neman a tabbatar sun iya suke taruwa su duba su sa maka hannu ka je ka buga kai binding ka kawo ko ko ana nemo malami ne a department ɗin wanda ya san fil ɗin ya duba ka a matsayin supervisor ka wani yake yi me yasa abokuwa ke neman malami amma yanzu kowane jahili zai ce shi zai yi ina san idan mutum akalla ya masters ko ya kai ga phd in ya rubuta thesis din shi komai ana nemo internal auditor da external uh, internal supervisor da external supervisor zo su me su duba shi su yi mai jaraba sai kaza ana yin wannan ko ba a yi wai a dawon salafiya ne sai a ja ɗauko wani ɗan ta'adda sai a ce wai shi ya san manhaji shi ne zai rika asesin malamai a matsayin misali kamar malam Sa'idu mai kwano gusa wanda malam albani a cikin kasa ɗin da ya yi mai taken mai salafiya ita ce mafita a gaban albani ba ya yi albani ya ce bai san malamin da yake kan manhajin nan kuma yake da'awa kan manhajin nan tsakanin shi da allah bisa ilimi ba irin mai kwano a din najeriya haka ya fara kasa ɗin na wajen kowa sai a ce to wai yanzu an gano wani jahilin da da za a sako da mala'ika jibirilu daga allah ya ce a ba shi biro ya rubuta sunan shi da kowane yare aljannafari ba zai iya ba ko da ajami ya rubuta sunan shi da ajami zai shiga ko da hausan boko ko da turanci ko da larabci ko da faransanci kai ko da katafanci ma dai ya kakkarta in daidai ne zai shiga aljanna na rantsa da Allah ba zai shiga ba wai shi ne wai yanzu zai gaya ma malam mai kwano wai shi ne ya san manhaji yanzu a bisa wannan maganan shin ana tozarta mai kwano ne ko ana tozarta albani da ya ba da wancan shaidan kuna kalle irin wannan shirmin da shiriri ta jama wannan shirme da shiriri shi ne irin waɗannan abubuwan da ake kawowa to bar ku jotun muguwar magana da wannan mugun tunani na waɗannan 'yan shi'a suka gina a kai ai magana ai ya ce innahul talfik a wala shi'a gairu talfik kai inna talmih balit wannan ana ƙoƙarin ne ne ana hannunka mai sanda kai ma ana ƙoƙarin a fito fili ne a ce bi anna aliyan kuwal a bil khilafa ba wanda ya cancanta ya zama khalifa gaba ɗaya a wannan ruwa na abu mikhna sewa sai ali kawai abin da ake so kenan sai ana ƙoƙarin rara gefe ana ƙoƙarin a maka hannunka mai sanda ana ƙoƙarin a nuna maka a bisa wani hikimomi da dabarbaru amma kai tsaye sai aka fito sai aka ce maka ai ka ne ai ka zane ai ka ne ai ka ne amma wa ake nufi alake son a to za mu zo mu ji ya aka aka yi zaben ma malam zai ƙara gaya mana usman a haƙƙo bil khilafa usman a haƙƙo bil khilafa usman shine wanda ya fi cancanta ya ɗaya da kujerar khalifanci fashtama nasu ala usmana wa baya uhu mutane sun hada kan sayyidina usman suke mai mubaya a su duka wa huwa afdalu ashabi rasulillahi ba'da abubakar kuma shi usman shine mafificin sahabbai kaf bayan abubakarin wa umar li hadisi bin umara radiyallahu anhu maqal sau da hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce ma kunna ba'a da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba mu kasance muna daidaita wani bayan manzan Allah bi abubakarin ahadan a ce wani sa'an abubakar ne ka fada da ka fada ba wani bayan manzan Allah sun umar bayan abubakar sai umar summa usman sannan sai usman summa natruku baqiyata ashabi rasulullah la nufadilu bainahum sauran kuma sai mu basu ba mu cewa wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani karanta sahihul bukhari kitab fadail sahaba babu manaqib usman lamba hadisi na 3697 wa fi riwayatin annahu qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yasma'una sanda muke wannan annaba na jin mu wala yunkiruhu bai taba cewa abinda muke ba daidai ba ne, ya sunan wannan ilimin hadisi taqrir kenan nabi ya tabbatar haka ne ba wanda ya kai abubakar sannan umar sannan usman wannan ruwa ya karanta mu'jamul kabir na Limamin tabarani jizi na biyu lamban asari ko hadisi na dubu sha uku da da da da biyu. da as-sunna na al-imam al-khallal a shafi na 398 da as-sunna na ibn abil ibn abi asim a lamba na 553 wa qala muhaqqiquhu al-allamatu al-albani isnaduhu sahihun magana kare kawai Allah ka sa mu dace qala abdullahi ibn mas'ud an bai'ati usman abdullahi dan mas'ud sanda aka ma usman mubaya'a ya ce wallina a alaha za fauk mun jibintar da al'amarinmu wanda yake shi ke sama kuma ya ɗaran makowa mana a cikinsa sun yadda babu wanda ya ɗaran makowa a zamanin kaf sai sai usman da shaidan wa abdullahi dan mas'ud ɗan ka ce ba haka ba kana ƙaryata abdullahi ne wannan bayani ya zo cikin littafin as-sunna na khallal shafi na 320 waliza walizalika to da wannan ne kalal imam ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani ayyub as-sakhtiyani da al-imam ahmad da al-imam darqutni suka ce man qaddama aliyan ala usman duk wanda ya azarbabin gabatar da usman aliyi akan usman faƙada azra bil muhajirin wal ansar wannan ya bayyana tsiwa da rashin kunye shi ƙarara a kan almuhajirun da ansa kawunan cewa kafi su sani kafi su sanin wanda ya cancanta kafi su yin abin arziki sab da kai mara kunya ne wa zalika li anna abdurrahman ibn aufin qala saboda abdurrahman dan auf yana cewa ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansar baitan yace ban bar wani gida daga cikin gidajen muhajirun ko gidan al ansar a madina ba illa taraktuhu sai da na kwankwasa gidan na shiga fama Aitu, ahadan ya adilu bi usmana ahadan yace ban samu wani mutum daya wanda yake iya daidaita usman da wani ba kulluhum yufaddiluna usmana su duka suna ganin usman ya fi kowa in ka faɗi wannan kenan kana nuna cewa duk waɗancan sun yi cilmi ba su adalci ba su gaskiya ba kai ne yau ka iya kai ne ka yi daidai Allah ya raba mu da ɓata wabuya usman bin affan bil khilafa bai'atan matan shi yasa shi usman an mai mubaya'a ne na duka kowa ya bi an fahimci wannan kowa ya bi قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان في القوم أو كد بيعة من عثمان كان بإجمائهم babu cikin mutane a musulunci kab da aka samu wani jagora wanda ya samu dandazan magoya baya da suka amince wajen mubaya'a gare shi irin sayyidina usman ko abubakar bai sami irinta ba ko umar bai sami ta ba a gano saboda ai abubakar ba abu gida-gida ba wanda suke kawo fitowa ka ya kai baya wanda ya zuke ma bai saurari shi ba umar ma ba abu gida-gida ba amma shi usman gida-gida mutum bayan mutum kamar zaben zaman ne a ce ƙato bayan ƙato ettin ƙyakai usman ya ci an gano wannan da kyau wannan bayani ma laje karanta littafin as-sunna na al-imam al-khallal shafi na 320 wallazi alaihi ahlus sunna to abinda mu ahlus sunna muke akan shi anna man qaddama aliyan ala abi bakarin wa umar duk mutumin da yake gabatar da sayyidina ali kan sayyidina abubakar da umar fa innahu dallun muftadi'un wannan bataccen dan bid'a ne duk wanda zai ce ali ya fi abubakar da umar wannan ɓataccen ɗan bid'a ne wa man qaddama aliyan ala Usman? amma waɗanda ke cewa ai ali ya fi usman fa innahu mukhti'un wannan ya tabka ƙazamun kuskure wala yudallilunahu ba su ce mai ɓatacce wala yubaddi'unahu kuma ba su bid'antar da shi sai da ce yayi kuskure an gano wannan da kyau ko, me yasa domin har an taba gwara su wajen zaɓe waje ɗaya amma dai usman na gaba da shi wa in kana ba'adu ahlil ilmi kad kallama bi shidda ala man qaddama aliyya ala aliyyan ala usman duk da an samu wasu daga cikin malamai sun yi kausasan maganganu akan duk mutumin da ya sake gabatar da ali kan usman bi annahu qala za mu zo mu tattauna wannan maganar ku ajiye mana ita sai mun zo wajen na ali tukuna eh za mu zo wajen falalolin shi sai mu ɗibo muku waɗancan maganganun na waɗancan malaman dan ku san su ai koko an fahimta sai ku kiyaye su dan yan shiya suna ɗibo su ce ku zo ku ji ahlu suna suna zagin imamu ali sai ku ji zagin ne ai ba zagi ba allah ya taimake mu kuma in sun ce zagi ne sai mu ce ma maganan kausasa ko ko wanda ya fifita alin akan usman suka faɗi magana kan shi kawai zo da dama mutum sai zo sai afka uban laifi idan ka shaƙo shi sai ce la ilaha kun gaina wajen nan zagon ƙasa sai a ce dama kai ne wajen eh dama kai ne sai mu ce kai sai mun tafi da kai alharamu la ya izu asiyan ai harami bai kiyaye mai asiyan mai laifi inda mutum zai laifi ya gudu maka sai a bashi don ya je maka sai a kamo shi sai mu ce za mu maka hukunci lauka na fatima binti muhammadin sarakat lakata a muhammadun ya da hau sai maka hukunci amma mutum sai saci kudin mutane ba a sani ba yana ta zara a ƙasa yana ta zara yana ta zara sai aka gano sai a ce an taba shi wai an taba mai jinin gwal an taba haka in kai magana ce to za ka bata waje sai a ce a'a ya ware gefe a bar wajen gefe sai mu ce ga bara can magana kare haka ne ko ba haka ba <laughs> allah maraukin sarki ya ka san idan mutum bai kula ba sai ya zo sai yi abin da zai tona mai asiri bai sani ba ka fahimci wannan in ka san kayi ba daidai ba kokari za ka yi ka daddanne ka daddanne ka bubbige sai ka shiru an gano wannan da ku misali kai ne kai kashi a wando sai kana zaune a waje kuma duk jama'a suna zaune sai allah ya sa su ba su ji warin wannan kashin naka ba saboda ka danne duwa wanda kyawa kasa ba inda yake motsa balantana a ji warin. kana zaune sai ka ji wani ya tusa me kamata ka yi eh sai aka zo neman wanda ya tusan nan sai aka tambaye ka da allawa ne ko ka san wanda ya tusan nan kuma ka sani me kamata kai <laughs> eh adala ku faɗi ka tona ko kai shiru kai ka fasa abin da kake zaune a kai shi kana cewa wani sai a ce to tashi ka je ka kamo mana shi <laughs> kana ɗagawa abu da yawa zai faru shi tusaye ido ba zai gani ba kai ko naka fa za a ji za a gani za a shinshina baki zai kama amai da nake nufi kenan Allah shi kyauta wannan jan baki ne akwai ranar fasara to shine sai malai yake ta bi annahu qala man qaddama aliyan ala usmana duk wanda ya gabatar da ala kan usman faƙada zama anna ashaba muhammadin khanul amana to so yake ya cewa sabon annabi sun ha'inci amanan da aka ba su haisu taro Usman ala ali ta yadda suka zaɓi usman akan sayyidina ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma Allah ya ƙara masa yadda zargin da yake masa sahabai kenan mu ko duk ya zargi sahabi irin wannan na ƙarya sai Allah ya nuna mai iyakan shi ai da kun ga takadaran da ke zargan sa abin suke zagin su ko kun da ga inda Allah ya musu ko Allah tukuna Allah kafin a je ko ina kaga Allah madaukin sarki ya mai da mutum ya zan mutum mutumi yana zo kuma Allah kafin a je lahira tukuna wallahi malam waɗannan bayan Allah luhumul ulama masmuma wallahi naman malamai dafi ne to ina ga naman sahabbai karga cin mutuncin mutanen da dukiyansu da jininsu da shawarunsu da komi aka gina addinin Allah ya ce ya yadda da su wai kai ka ce baka yadda da su ba kai wannan rigiman Allah ka sa muna daga aljanna za mu dan daga windon mu mu hango yadda ake yin ta amma ba za mu so ma muna filin kiyama a yi muna gani ba don wallahi kada tartatsin bala'i ya taba ka domin duk wanda yake so kan sahabi fa ta qur'ani yake duka kamar Allah ya faɗi magani ka ce ƙarya kake daɗe ne wallahi mai sukan sahabi kamar yana kallon tsaban idan Allah ne ya ce ma Allah ƙarya kake kamar yana kallon tsaban idan manzan Allah ne ya ce manzan Allah ƙarya kake wallahi daɗe ne Allah cikin Kur'ani ce radiyallahu anhum wa radu an laqad radiyallahu anil mu'minina idhi ta tata shajara kai ce kai baka yarda da su ba ko ba mutanen kirki bane Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan kai ka ce ba su bane kuma ranar kiyama ka kai bantanka a ƙarya kake an fahimci wannan da kyau ko na rantse da Allah ba baro ba komi sai an ɗaura ka an gano a komi sai an ɗaura ka sahabi abin wasa ne wani sai zai sai ce maka mahalar kaga irin wannan matsalan ai ta gwamnatin nan ba abun fa a goyi bayan ta bane ka waɗannan abubuwan dama muna goyon bayan gwamnati ne muna goyon bayan sabon annabi ne mun gano wanda da kyau ko sabon annabi ai wallahi duk wanda ya taba su Allah kai man kafan katako kai man kafiri kafin katako ko waye mun gano wannan kuma an masa kaɗan wallahi mala an masu kaɗan baka san sahabi ba ne inda zamanin banu isra'ila ne suka taɓa su ko sai an yi ruwan bala'i sabon nan banu isra'ila fa mutanen annabi musa da isa suna karantawa cikin attaura da linjila ga siffofinsu ga ayyukansu gurin suke yi ina dama a jawo zamanin sahabbai a takuro zamaninsu su su zama su ne sahabban manzan allah ba saboda irin yadda suke jin yabo da jinjinan da Allah yake masu fata suke su zama almajiran waɗannan masu share masa ɗaki ma kai yanzu Allah ya girmama ka kana cikin wannan al'umma wai ba wanda za ka ci mutunci sewa kuma ba wanda ma zai zage sahabi sai wani ba ƙauye jahili macin haram mazinaci shi ne zai rika zagen sahabi an gano wannan da kyau mun karanta da kuwa nan sahabbai a ƙarƙashin jagorancin sai da na umar sai da suka an so baitul makadis a hannun nasara an yi wannan ko ba yi ba umar sai da ya tsarkake garin gaba ɗaya baitul makadis bai koma hannunsu ba sai lokacin da 'yan shi'a suka tada tashin tashina tsakanin musulmi sannan ne kiristoci suka zo suka kwace masallacin sannan salahuddin al-ayyubi ya je mai ya kwato to tun da suka ƙara kwace masallacin har yau a hannunsu yake Ma na san sama da shekara talatin a garin nan fa ake tasowa daga masallacin kwata zuwa fadin mai martaba sarki ana sako wani katako a kura ana tafiya ana alkudus alkudus salam wai za a je ina za mu ji kudus sai mun an sota ba shegen da ya taba kokari ya je yi biza ya je koya ga kudus tsinnan ido da ido har kiristocin najeriya ma sun fi ko kokari don su suna zuwa za ga an sa jefi a jikin mutum a cikin sunan shi ya taba zuwa ya ga kudus tsinnan har kiristocin najeriya sun fi su karfin hali babu takadarin daga cikinsu ya taba zuwa ya ga kudus tsinnan dai da ake cewa za su je su an so ta dai ko da allah mutumin zari bai taba jin za a an so su ba Hmm? ko ko ku da kuke nesa ba ku taɓa jin 'yan garin ku suna cewa akwai kudus de ba ai da sai ai biza cikin sauki ba sai kawo jaki ko albadari ko doki ko kawo saniya ko ka sheka a guje a'a kawo ka je ka gani in za ta ansu sai ka ansu kun gano wannan da ku an gaya muku Arne yana karban kudus ne ai ga iran nan kusa da su me yasa bata anso ba ga 'yan hizbullahi nan waɗannan 'yan sha me yasa ba sai an santa ba amma umar yana madina ya zo ya anshe ta salahuddin al-ayyubi ahlus sunna ya zo ya karbe ta kuma muna gaya ma arnan da ke kudus wallahi ahlus sunna za su ƙara karbanta kusan wannan wallahi sai ma anshe ta amma ba wannan ruba da wannan cika baki da wannan ɓaɓatu da ake na ƙarya ba mun gano wannan da kyau ku duk abin da wani ya zo cika baki sai Allah wannan mashi bi isa ba ku ji ma mai wakan yan shi'a mai faɗi ba yan shi'a ne suka cika baki sanda da kashe albani da jafar wai ku sani taɓa malam ba taɓa jafar ba ne taɓa malam ba taɓa albani ba ne mawaƙi ce sai ga shugaban su kwance kamar ɗangona gano wannan da kyau <laughs> gane su waɗannan ɓuya aka yi aka harbe su ba a sani ba su ko wannan an fasan wanda suka yi an san su kuma makota ne wallahi fadama ya raba su makota ne an san su ga gida ga gida gwara an tambaye ta an ce gwari kin san Allah ta ce haba wani irin sani haba ga gida ga gida wallahi wani ɗan kwata kawai za a tsallaka kawai sai a shiga gidan wancan makocin ko kura ta san kada wuri shiga kwana ta kau ishe mashi hili ta ce shi ba ta da dama tana ganin shi ta komo ku zaune kirar ko kura-kura ne za ta waye gari ta yi ni cikin yunwa ta yawo a daji ta nemi ko da gahiya ta bige ta ci amma ina amma fa ita kura ba jahila ba ne ta san in ta je bakin ruwa kada yana nan zai fito kwanciyar shi a gindin bishiya yana bacci ido rufe kuma yunwa take ji kuma ga wannan yana bacci shine ko kura ta san kada wuri shi ga kwana ta san wajen baccin kada da za ta zo shan ruwa za ta ishe mashi hilin Allah yana bacci hankalin shi kwanci ta ci shi ba ta da dama tana ganin shi za ta koma ta bar shi to haka waɗannan makotan an san wuri shi ka bacci a kauɗe shi mashi hili a ci su ba a da dama ana ganin su a dawo a taɓa su mana amma malamin Alu suna na magana za ce alin ya ce jininka ya halatta ana wannan maganin ko ba yi ai ku daina wannan murna kuna abubuwa watan wata rana za a yi maku to wai mu ahalu suna akwai abin da za a yi mana ne a Najeriya wanda ba a yi mana a baya ba akwai abin da za a yi mana yanzu akwai malami ko wanda daga cikin wanda za a kashe da ya kai albani da jafar akwai to <laughs> wanda ba za a kashe a kashe shi wannan alakora ne wallahi alakora ne a kashe shi kowaye ba wanda ya saura da za ka kashe wai mu mu jigge zauya da su yasa na gaya muku na ce da dai a sa albani ko jafar a baro gara da suka mutu billahi lazi da shahada wulakanci ga musulmi wallahi gara shahada dan ba illa ce ba a ce wai amadu ya yi gudun ma'abokan gaba ce wallahi gwanda shahada a ce saddauna a ce abokan gaba sun bi shi ya taka a guje wallahi gara shahada wallahi da a ce jafar ko albani sun je suna kokarin haura katanga za su gudu wallahi gara shahada mu ga malaman mu kwanci a baro ɗaguti yana kama kafa haba lai kiyaye wallahi malam gara shahada irin yadda hamza yi gara shahada irin yadda ali yayi gara shahada irin yadda Hussein ya yi kaji mazaje to irin wannan shahadan ne da Umar ya yi Usman ya yi Albani ya yi Jafar ya yi irin ta muke roƙon Allah ya mana an gano wannan da kyau ku amma a ce wanda ka kwasa shekara talatin kana ce masa dagotu suke baka abincinsa kana ci yanzu kana hannunsu gano wannan da ke ku kuma kowa na zaune ina harasawa suke sai kayan magana a ce wallahi za mu zo yi maka kasa. yanzu akwai wani ɗan shi'an da zai ƙara muku wani barazana ku yale shi akwai dama can ƙarya suke yi sun tara makamai ne kawai na kashe ahalus sunna ba abin da suka tara yi wannan ba wani abin da za mu shiru kan shi suna zagan mana sahabbai kuma ba mu yadda ba don mun faɗi magana su wani matsoro ce wallahi malam za ba su yin kaza duk abin da za su yi su yi yanzu duk wanda za su kashe su kashe ala kora ne ba wanda za a kashe yanzu mu ji mun gingirin jim a cikin ranmu kamar yadda muka ji sanda kashe jafar da albani ko akwai saura an bayyance wannan da kyau ko a zuwa kama mutum a tafi da shi duk da tarin jama'a da ake barazana ke can zai kalli mai wannan jama'ar ka ce wai za ka kashe shi kai ka zauna lafiya to gashi sun yi ɗin kuma sun zauna lafiya kuma na rantse da ƙur'ani ba abin da za a yi kaji shugaba gaba ɗaya ce a taɓa janar kai ka sa akwai matsala janar shi wancan ma da ya ɗanɗana ma 'yan zaki biyan ya ce abin da suka yi ma ba su kyauta ba gani lokacin da yarbawa a lagos suka tare ma a bata hanya lokacin jin 12 aka zaka ce ranka ya daɗe mutane ba sun taru zanga-zanga suke ba hanyar wucewa ya ce kana nufin janar ya koma ya ce sauri sa kana nufin koma wajen masu suna nan ai daga ran da ka koma daidai ke da juyin mulki sibiliya sun yi juyin mulki kenan <laughs> na ai dole sai sun buɗe waje an wuce da yake su waɗancan sun san waye soja da suka sun fara ɗan dudduka wannan sai suka fara faɗawa ruwa suka zauna lafiya amma su waɗannan da yake ya ji ya ɗibo ƙauyawan banza wai kaga soja ya koma mota mai baka haƙuri yaran sun wuto gaba sa ɗan rage tsawo ko kuma kano mahadi ba a haife shi ba wawa mun gano nan da kyau yau shi zai so kuma nakan da kake kira yana can iraki a cikin sokawai ba zai zo ba gano nan da kyau ko mai kwanka ce la'ila ilallah an harbe kan mushiriki kana kiran min dunin layi mun gano nan da kyau ko ya sa wani mawaƙi ya ce an gaje shi a sokoto kuma an kashe shi a zariya sai kun yi da gaske wajen wa'azi kun yi da gaske wajen yada waɗannan bayanan da ake garuruwan ku ko'ina a same su don mutane su farga ga wannan abin da yake faruwa wallah in dan mutanen nan ya ce wai mu muna tsoro ko shakka ku to sanda ake raba tsoro mu ba a yi mu ba na ga mu gaskiya wannan karatun ba wani kai Allah ya kai mu gobe za mu tashi wasu bayanai almabahasu tsani akan sayyidina usman nan za ku ji batu subhanakallahu allahumma bihamdik ashhadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum